متاعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم صدق الله العلي العظيم صلى الله على محمد صلى الله على Radio Hausa VOH ne yake magana a cikin shirin sana rana. Zagaye na biyu a jerin shirin da muka saba ka muku a kowace rana. Masu mu Assalamu alaikum barkan kuro haka da fatan kuma ana cikin koshin lafiya. To a jerin shirin da muke dauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da shirin mu koma noma sai kuma mu koyi harshen farisanci waɗannan da Allah su ne jiran abubuwan da za mu muku amma kafin nan sai an fara da jin shirin nan na ko kun san da ke duba muku wasu daga cikin muhimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana tare da Abdullahi Salihu Usman Katsina. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Yau Juma'a 20 ga watan Oktoban shekara ta 2023 wanda ya daidai da biyar ga watan rabi'u uthani na shekara 1445 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 76 suka gabata a ranar irin ta yau wato 20 ga watan oktoban shekara ta 1947 aka amince da tutar majalisar ɗinkin duniya wadda za a yi amfani da ita a hukumance bayan kafa majalisar a ƙarshen yakin duniya na biyu an gabatar da batun samar da tuta ta majalisar ɗinkin duniya da kuma tambari ko alama da ƙarshe dai a ranar irin ta yau aka amince da tuta da kuma tambari da majalisar ɗinkin duniya take amfani da su a halin yanzu launin tutar dai shine shuɗi sannan a tsakiyarta akwai tambarin majalisar mai farin launi masu saurare ko kun san cewa shekaru goma sha biyu da suka gabata rana irin ta yau wato ashirin ga watan oktoban shekara ta dubu biyu da goma sha ɗaya inda wayan ƙasar libya suka yi wa ma'amar gaddafi kisan gilla a haifi gaddafi a shekara ta 1942 ya yi karatun soja a kasashen ingila da girka a shekara ta 1969 tare da taimakon wasu sojoji na kasar ya jagoranci juyin mulki wanda ya kifar da sarautar sarki muhammad idris sanusi bayan ya ɗare kan kujerar shugabancin libya gaddafi ya share shekaru 42 yana mulki a kasar sai kuma bayan tasowar wata guguwar zanga-zanga kin jinin gwamnati a tunisia wadda ta kawo ƙarshen gwamnatin zainal abidin bin ali a kasar ƙasashen yammacin duniya sun yi amfani da hakan wajen tallafawa wasu masu adawa da gaddafi wajen shelanta tawaye da nufin kifar da shi waɗanda da ƙarshe da tare taimakon ƙasashen yammacin duniya waɗannan 'yan tawaye su haka shiga gaddafi a garin sir da ke yammacin kasar libya wanda kuma a nan ne mahaifarsa da ƙarshen masu saurare ko kun san cewa shekaru 196 suka gabata rana irin ta yau 20 ga watan oktoba shekara ta 1827 aka fara gwabza yaƙi a tsakanin mayakan dalar usmaniya da kuma ƙasashen rasha faransa da birtaniya ya bangaren yaƙin ya fara ne dai bayan da waɗannan ƙasashe suka kaddamar da hare-hare kan manyan jiragen yaƙi na ruwa na dalar usmaniya wanda suke cikin ruwan navarone a arewacin tekun mediterranean domin taimaka ma ƙasar girka wadda dalar usmaniya kimame da ita wannan yana zuwa ne bayan boran al'ummar kasar girka wanda suka fara tun daga shekara ta 1821 domin neman yancin kansu daga mamayar dalar usmaniya karkashin turkawa wanda hakan ya sa kasashen turai suka miƙe domin taimaka ma kasar girka ta fita daga karkashin daular usmaniya ta turkawa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 to ni shirin da muke dauke da za su zo muku ne bayan na fara da karanta muku labaran duniya to da farko ga muhimman kan labaran majalisar ɗinkin duniya ta bayyana cewa kashi 25 cikin ɗari na gidajen gaza sun ruguje sakamakon har isra'ila iran ta buƙaci ƙasashen musulmi su kakaba wa isra'ila takunkumin siyasa da na tattalin arziki kan ta'asar da take ci gaba da aikatawa a zirin gaza shugaba nicolas maduro na venezuela ya yi maraba da matakin amurka na sassautawa ƙasarsa takunkumai To yanzu ga labaran dalla-dalla. Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar da wani rahoto da ke cewa kashi 25 cikin ɗari na gidajen Gaza sun lalace ko kuma sun ruguje sakamakon har-haren Isra'ila. A rahoton da ta fitar a shafinta na X, hukumar kula da ayyukan jin kai ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta kuma ce an kai har hare 59 kan cibiyoyin lafiya ciki har da asibitin Ahlil Arab baya ga hakan da akwai makarantu 170 da su ma hare na isra'ila suka ruguje sannan kuma hararen su lalata wuraren samar da ruwan sha adadin dai palestina wanda suka yi shahada sakamakon hararen wuce gona da iri na isra'ila sun haura dubu uku da ɗari bakwai ya zuwa ranar alhamis ƙungiyar hamas dai ta yi kiran taron gama gari a faɗin duniya a wannan juma'ar domin na goyon baya ga al'ummar falastinu da 'yan sahayoniya ke son mamaye musu yanki jamhuriyar musulunci ta iran ta buƙaci kasashe mambobin ƙungiyar haɗin kan musulmi ta oic da su kakaba wa isra'ila takunkumin siyasa da na tattalin arziki kan ta'asar da take ci gaba da aikatawa a zirin gaza ministan harkokin wajen kasar ta iran hussein amir abdullahiyan ne ya bayyana hakan yayin taron gaggawa na ƙungiyar kan halin da ake ciki a gaza da ya halarta ranar laraba a birnin jadda na kasar saudiya ya kamata kasashen musulmi su katse alaka da gwamnatin sahayoniya tare da sanya takunkumi kan kayakin isra'ila in ji amir abdullahiyan babban jami'in diplomasiya na iran ya kuma bukaci da a kafa wata kotu da za ta gurfanar da shugabannin isra'ila kan laifukan yaƙi da suka aikata a zirin gaza da aka yi wa ƙawanya ya kamata ƙasashe mambobin oic su kuma buƙaci kwamitin sulhu ya fitar da kudiri na goyon bayan falastinu da kuma yin allah wadai da gina matsugunan isra'ila in shi shi shugaban china xi jinping ya kara shida da bukatar amfani da tsarin kasashe biyu masu cin gashin kansu wajen kawo karshen rikicin isra'ila da kuma falastinawa mr ya shaida wa firaministan kasar masar mustapha madbuli cewa abu mafi mahimmanci shine kawo karshen yaduwar yakin cikin kankanin lokaci a dakile yakin daga habazuwa da kuma kara tabarbarewa da jefa mutane cikin mawuyacin hali madubuli ya gana da si ne a beijing yayin da yake halartar wasu taruka da aka kammala a ranar laraba babbar hanyar fita daga rikicin falastinawa da isra'ila wanda ya ci ya cinyewa ita ce amfani da tsarin kasashe biyu masu cin gashin kansu wato palestinu mai cin gashin kanta wacce za ta zauna lafiya da isra'ila in ji shugaba si kamar da aka bayyana a wata sanarwa da mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen kasar huwan shunyin ya fitar china kuma ta ce za ta yi aiki tare da sauran kasashen larabawa wajen samar da cikakken tsari mai adalci wanda zai samar da mafita mai dorewa ga matsalar palestinawa in gc to labaran duniyar na fito muku ne daga nan radio hausa biyu wacce daga birnin tehran kasashen koriya ta arewa da rasha sun kudura aniyar karfafa alakar da ke a tsakanin su a dukkan fagage wannan bayanin ya fito ne a yayin ziyarar da ministan harkokin wajen rashar sergei lavrov ya kai a kasar ta koriya ta arewa ana dai ganin ziyarar a wata manuniya ta shirye-shiryen da fadar kremlin ke yi na ziyarar da shugaban kasar vladimir putin ke shirin kaiwa a kasar ta koriya ta arewa kamfanin dillancin labaran interfax na rasha ya ce bangarorin sun kudur aniyar karfafa alakar su ta fuskar tattalin arziki kasuwanci kimiyya da kuma dabaru sai dai amurka na kallon kusancin kasashen biyu a baya-bayan nan a wani yunkuri na rasha na samun makamai daga koriya ta kudu domin ci gaba da yakin da take yi da ukraine shugaban kasar venezuela nicolas maduro ya yi maraba da matakin amurka na sassautawa kasarsa takunkumi ina buƙatar mu ƙarfafa dangantaka cikin mutuntawa da haɗin gwiwa wannan shine sakona ga gwamnatin amurka kamar yadda mr maduro ya bayyana a ranar laraba yayin wani taro a fadar shugaban ƙasa amurka dai ta su takunkumin da ta kakaba wa venezuela ne kan abubuwan da suka shafi man fetur da kuma iskar gas da zinari matakin na zuwa ne bayan da gwamnatin ta venezuela kuma 'yan adawa na kasar suka amince da gudanar da zaɓe a shekara mai zuwa sai dai gwamnatin ta washington ta yi gargaɗin cewa za ta iya sauya matsayinta idan yarjejeniyar zaben ta ruguje har yanzu amurka ba ta amince da shugaba nicolas maduro a matsayin halastaccen shugaban kasar ba saboda tana kallon zaben da ya sake lashewa a shekarar 2018 a matsayin shirita to jama'a karshen labaran duniyar kenan to mara bayan labaran yanzu kuma sai taskar mu ta shirye-shirye za kuma farawa da shirin na mu koma noma noma noma ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin koma noma shiri ne wanda yake kawo muku batutuwa suka shafi noma da kiwo to a yau za mu dubi ne akan ranar abinci ta duniya wacce ake rayawa a kowace shekara da kuma kalubalen da ake fuskanta a wannan lokacin wanda ya shafi harkar samar abinci da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana a kowace shekara a ranar 16 ga watan oktoba ana raya ranar abinci ta duniya manufar raya wannan rana shine girmama harkar samar da abinci da kuma ƙungiyoyi masu aikin gona ƙungiyoyi na abinci kamar su world food program da kuma fao suna shigewa gaba wajen raye wannan rana da faɗakar da duniya akan ƙalubalen da ake fuskanta daga shekara zuwa shekara saboda a tunatar da cewa da akwai mutanen da adadinsu ya kai miliyoyi da ba su da abincin da za su ci sannan kuma da akwai waɗanda abincin da suke ci ba mai gina jiki ba ne ana kuma son a sanar da duniya ɗin cewa samarwa da bil'adama abinci wani ginshiki ne daga cikin haƙoƙinsa na rayuwa to shekarar bana ta 2023 tana ɗauke da take da aka baiwa sunaye masu alaƙa da ruwa da muhimmancinsa bisa la'akari da ƙalubalen da ake fuskanta wannan ƙalubale sun ƙunshi faɗace-faɗace da ake yi a ƙasashe daban-daban na duniya da yankuna daban-daban sauyin yanayi da irin tasirinsa kan harkar samar da abinci da kuma gurɓata muhalli ƙaruwa da hauhawar farashin kayan abinci sannan kuma da hargitsi a fagen siyasar ƙasa da ƙasa ruwa shine rayuwa ruwa shine abinci ba wanda za a bari a baya da waɗannan kalaman aka buɗe bikin bana na raya ranar abinci ta duniya a wani bayani da ya fito daga hukumar abinci ta duniya wato fawo ta yi bayani dangane da ruwa da cewa ruwa ginshiki ne na rayuwa a doron ƙasa shine rufe bangare mafi girma na wannan doron ƙasar da muke rayuwa shine kuma kaso hamsin cikin ɗari na gangar jikinmu da shi ne muke noma abinci da kuma tafiyar da rayuwa amma kuma duk da wannan amfanin da ruwa yake da shi da muhimmancinsa in ji wannan bayanin na hukumar abinci ta duniya to ba dawamamme ba ne don haka kar a saki jiki cewa za a rika samunsa a yaushe abubuwan da muke ci da yadda muke samar da abinci duk sun shafi ruwa wato yadda muke tafiyar da mu ta da kullum yakan yi tasiri a cikin ruwan da ake da shi a wani rahoto da ita wannan hukumar ta abinci ta duniya fawo ta fitar ta bayyana cewa da akwai mutane da sun kai miliyan 670 mata da ƙananan yara miliyan 120 da shekarunsu suke tsakanin biyar zuwa 18 masu fama da matsala ta ƙiba sai kuma wasu yaran da sun kai miliyan 820 da su kuma yin wace ta addabe su dukkan wannan wani kalubale ne na rashin daidaito wajen samar da abinci kamar da ya kamata a duniya wanda ruwa shine ginshikinsa a ƙasar najeriya da akwai irin wannan kalubalen na yadda ya kamata a rika sarrafa ruwa da tafiyar da shi duk da cewa ƙasar tana da manyan tekuna da kuma tafki-tafki da suka ratsa ta cikinta amma duk da haka da akwai matsala wajen amfani da ruwa da yadda za a sarrafa shi wajen samar da abinci da kuma tafiyar da rayuwar yau da kullum don haka ƙalubale ne wanda ya shafi wannan ƙasa da kuma ƙasashe da dama na nahiyar afirka da ya kamata wannan ranar ta abinci ta duniya ta zama masomin da za a fara tunani mai zurfi domin shawo kan wannan matsala. to ma sauraro za mu da sa'aya a nan sai dai kafin mu karkare baki ɗaya muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng slash radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Dari dum To shirin mu koma noma kenan yanzu kuma za mu kai ga shirin muna tafe mu koyi harshen Farisanci. آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillahir rahmanir rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farasanci didala ubangiji a yau za shiga cikin darasi na 38 a yau da dalla Ubangiji za mu nufi inda Muhammadu da abokinsa Ramin suke. Za ka dai gashi dare ya riga ya yi. Muhammadu yana so ya yi barci domin kuwa gobe in Allah kai mu yana da aika da dama. Saboda haka ya bukaci abokinsa Ramin da ya tada sa daga bacci da wuri. domin jin yadda ta kaya a cikin tattaunawa ta gudana tsakanin su sai a kasance ta da mu a cikin wannan shiri amma kafin nan sai an fara jin kalmomin da za a amfani da su a cikin shirin kamar haka لطفاً دو الله فردا گوبه زود دسوری بیدار کن کتایرده من دارم نی دا کار ایکی خیلی تو نداری کی باکدا دیوا درست است؟ حکنه؟ آره ای من ندارم نی ده؟ کلاس اجی چه کار داری؟ ونه ایکی ککی دشی چند نوا نامه وسیقه چند نامه این وسیقو من می نویسم نی زر روبوتا من پست می کنم نی زن ایکا تا گیدن ویا من فکر می کنم نی اینا تنانن پدرم نا. برای من گرینی تو پست میکنی؟ کنی کی زک ایکا تا گیدن ویا بده بانی به من گرینی نامه ات wasiƙarka برایت گره چه کار میکنی؟ ون ایکی ککی دوستم ابوکینا هفته ماکو ما مطالعه میکنیم مو مناین مطالعه ما آماده می کنیم مو منا خودمان کمو امتحان جرباوا. ساعت اگوگو چند ساعت قرپی نوا شما شروع می کنید ku kuke farawa? az ta daga zuwa az sa'ate hasht daga karfe takwas ta sa'ate du zuwa karfe biyu soap د بعد از ظهر باین ظهر شش ساعت او شد خیلی زیاد است ینا دیوا قری نیم ساعت ربن او ما استراحت می کنیم مو منا سراراوا ما می خوریم مو منا چی نهار ابنچ حتما تبس madalla bayan da aka saurari waɗannan kalmomi yanzu kuma sai a gyara zama domin a ji yadda wannan tattaunawa ta gudana tsakanin Muhammadu da abokinsa Ramin. ببخشید آقا میدان آزادی کجاست؟ میدان آزادی؟ با اتوبوس می روید یا با تاکسی؟ فرقی نمی کند فکر می کنم با اتوبوس راحت تر است ایستگاه اتوبوس میدان آزادی نزدیک است ایستگاه کجاست؟ کمی جلوتر نزدیک بانک ببخشید بلیت فروشی کجاست؟ بلیت فروشی هم کنار ایستگاه است متشکرم تو الله تو جماعه ما اندرگا انجی dai تکایا سکنن محمد دا در سارمین da dalla ubangiji idan allah kai mu a mako na gaba za a ji mu dauke da ci gaban shirin a cikin wani darasin to ina kuma da wani neman makawo karshen gaba ɗan shirin namu na wani lokaci wani sabo kuma sai yi can da yammaci idan an sake lalbomu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni hassan barka da na kasance da kuke cewa bisalam ai sallar juma'a lafiya